الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد الكحير
أترى المجرمين وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشي وجوههم النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة بعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a kamar yadda muka saba yau biyar ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1445 wanda zai daidai da sha biyar kenan ko ga watan uku 2024 gregorian calendar za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka da kofar gidan mai girma hakimin damba a bayan da allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani a cikin wannan sura mai albarka surat ibrahim inda yake cewa kada ku yi tsammanin allah maɗaukakin sarki in ya yi alkawari a manzanninsa zai saba ma'anin wannan shine allah maɗaukakin sarki ba zai saba alkawari ba domin shi buwayi ne kuma yana da intikami shine wato kenan ɗaukan fansa to bayan allah maɗaukakin sarki ya nuna marce shi mai cika alkawari ya duka alkawaran da yi sai kawo mu zuwa ga wani babban alkawari kuma da yi inda yake cewa bismillahi rahmanir rahim yau ma tubaddal ardu gairar ard ai ma'ana shine uzkur ka tuna ya muhammad ranar da za a canja ƙasa ba wannan ƙasar ba kenan kamar Allah madaukakin sarki yayi wani alkawarin wannan duniyar da muke cikinta wannan kasar da muke takawa zai canja ta ta riga ta yi da ti ta gama komai da kai ta expiring ta gama aikin ta shikenan sai a sa ta cikin kwandon shara Allah madaukakin sarki ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna ma mutane ranan da za a canja wannan duniyar gairal ardi koma bayan wannan kasar wata daban za a kawo was samawat samman ma za a canja su so da ka za a canja duniya za a canja lahira wannan alkawari ne na Allah maɗaukakin sarki da amurka kace annabi sallallahu alaihi wasallam tana ma mutane haka zai faru kaga nan zaka ga asalin wato kenan mulki na ubangiji Allah maɗaukakin sarki kuma ina mutane suke a wannan lokacin malamai sun yi maganganu da daman gaske akan canjin kasar da yadda mutane da za su kasance lokacin da za a canja da irin kasar da za a kawo duka wallahu alam amma abubuwa da dama kowa suna faɗin nasu daga cikin abubuwan da ya kamata mai la'akari da shi shine wannan kabiya ce imaniya matsala ce ta imani allah ya ce zai canja don haka kuma zai canja sau da haka dole mu yarda akan wannan cewa allah maɗaukakin sarki zai canja wannan duniyar da muke ciki a kawo wata daban za kuma a canja saman da muke da ita a kawo wata daban wannan wajibi ne mai imani da wannan shi na abin da ya dace da mu dukan mu muna sanar da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani sahabbinsa kaifa asbahata ya ce masa kaifa asbahata sai ce asbatu wallahi mu'minan billahi haƙƙan ya ce na waye gari ina mai imani da allah maɗaukakin sarki tabbataccen imani sai annabi sassa ya ce masa to tabbataccen imani sai ce masa to likulli shay'in hakika wa ma haqiqatu imanik komai yana da hakikanin sa menene hakikanin kai naka imani sai ce azbatu wallahi ka anni anzuru ila aljanna wa aluha muna'amun wa ka anni anzuru ila an-nari wa ahluha mu'azzabuna yace na waye gari wallahi saboda abinda Allah ya faɗa cikin alkur'ani na aljanna da 'ya'yanta da abubuwan da yake cikin ta kamar ga aljanna ina ganin ta ina ganin 'ya'yan aljanna da ni'iman da ake basu na waye gari dangane da abinda nake gani dangane da wuta yadda na ji alkur'ani Allah ya yi bayani kamar ga 'yan wutan ga wutan kuma ana musu azaba yaƙinan haka nake gani abu don haka yake cewa inni azabtu duniya fasara zahabuha wa madaruha sawa'un indi ni na saki duniyar nan don haka da zinarin cikinta da turbaya ƙasa da za ka ɗebo duka ɗaya suke a guda duka ɗaya suke a guda don haka na kama aiki na lahira saboda yaƙinan na son shiga cikin waɗannan mutanen to sai malamai suka ce abin da ya kamata a cike nan kowane daga cikinmu yana da hazi mai karfi a kansa a duk abin da allah maɗaukakin sarki ya faɗa kadiya ce ta imani za mu yadda da ita tabbas haka yake kawai sawa'un mun bayyance shi ba mu bayyance shi ba mun gane shi ba mu je shi ya kwakwalwar mu ta gano abin ko bata gano shi ba in allah maɗaukakin sarki ce ya zai abu to ya zai abu kuma kun ga baya ya ce fala tasibanna allaha muklifa wa'adihi rusulahu kada ku yi tsammanin kada ku taba tsammanin Allah madaukakin sarki zai saba alkawarin da ya manzannin sa don haka Allah ya ce za a canja kasa wannan kasar ba ita za mu same ta ba ranar tashi alkiyama to daga cikin abubuwan da mutane suka yi tunani shi da cewa ita wannan kasa da muke ciki da wannan saman da muke karkashinta kasa ce wanda ake kiranta wato kenan a sababiya saboda kasa ce zaga muna yin noma a cikinta haka ne sai mu samu amfani ko mai kasuwanci a cikinta sai mu samu amfani sama tana zubar da ruwa mu yi amfani da shi wato kinan kasa ce wadda take duk abin da mutum zai samu yana bukatar sababi yanzu ga littafi a nan akwai sababin zuwansa haka ne yauwa ga masallaci a gina akwai sababinsa ga abincin da muka ci yau din nan akwai sababin zuwansa don haka Allah ya gina komai da komai tsakanin wannan kasar da saman da take rufe da da abin da ake kira su al'asbab komai kake so nemi sababin sa don haka aka ce man akhadha bil asbabi wajada aw wasala duk mutumin da yake son wani abu in a duniyan nan ne to ya riki sababin sa yanzu kana so ka zama shugaban kasa ai akwai hanyoyin da ake bi wanda ya rike asbab zai iya kaiwa zuwa ga wannan kada su ka zama miliyoniya akwai hanyar da ake bi wanda ya bi wannan zai bi sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba ne akwai hanyar da ake samun amfani mai yawa a gona sababi ne in ka bi tabbas za ka samu wanda bai bufa ko musulmi ne shi ko mumini ne shi gona su ba ta kyau ba saboda bai gyara ba la'annahu lam ya'khuz bil asbab mun bai ci wannan duniyar haka take shi yasa Hausawa suke cewa duniya ba ta rago bace ba ko saboda ana bukatar ka nemi sababi kar ka zama kallon alal nasi ka nemi sababi wanda zai kai ka zuwa ga samu abin da duk kake bukata in ka yi riko da asbab zaka samu wanda magana Dr. Zagalul Al-Najari yayi wannan magana kuma saman ma haka ne amma idan za a bar duniyan nan za a koma can can kuma guri ne wanda yake ana dogaro da musabbab هنا نعتمد على الأسباب وهناك يعتمد على المسبب mai sababin saboda a can kawai idan kai sha'awar nama kawai sai dai zo baka bukatar daukan kowane irin sababin neman nama mota kake bukata sai ta zuta kawai zuciyarka ta sawwala mai sababin shi yake controlling can nan kuma ya ba da dama a mutane har ne ma in ya dage sai ya samu wawa ma in ya dage sai ya samu saboda me kada aka za bil asbabi ya riko da sababi mun bayyance wannan to tunda yake can musabbab ake dogaro da shi don haka ita kuma wannan duniyar an gina ta akan sabab ne saboda haka ba zai yi a sake rayuwa kuma akan wannan ba don haka Allah zai canja ta saboda yan aljanna ba su bukatan wato kinin sai sun yi wahala don samu wani abu duk abin da suke so zai je kullum shay'in ya kuna mutawaffiran indahu komai yana nan tare a gurinsu kawai mun bayyana wannan to yana daga cikin dalilan da yasa dole za a canja wannan kasar ba zai yi a zauna a kanta ba a can to badal al-ghayr al-ard za a canja wannan kasar a kawo wata wato kenan goma bayan wannan sannan sai Allah ita ba sama haka ne ita ba sama ta sababi ne ko yauwa wa barazu lillahi mutane za su fito wato kenan zuwa ga Allah madaukakin sarki alwahidul kahar wanda ke makadaici wanda ke kuma mai tukin rinjaye dakan mutane in an ce bruce yawanci dama ba ga mutane sun fito saboda wani dalili ne kuma da wani hadafi don haka da mutane suka fito daga kaburburansu ko daga ina ne dinsu a sakamakon kira ne yau mai yada wadda ila shayin nufur mai kira zai yi kira don haka mutane dole za su bi mutane za su tafi da gaggawa da gaggawa idan an yi kira dole za su bi saboda ka target din guda ɗaya ne za su tafi mun bayanci wannan yawwa saboda ka za a tafi ranar da za a tara mutane tashin alkiyama kenan za su je gaban Allah maɗaukakin sarki alwahid makaɗaukin sarki shi ne wato kenan wanda babu wani ubangiji sai shi babu wanda ya cancanci abauta masa sai shi kuma babu wanda yake da rinjaye sai shi a rannan ne kuma mutane za su fahimci ainihin ainihin wato kenan karfi na Allah maɗaukakin sarki inda a wani lokacin za ga babu wanda zai yi magana ko wa'anatul wujuh lillahi al-qayyim duk fiska za ta karkata zuwa ga Allah maɗaukakin sarki raye wanda yake kuma da wamamme so da mutane za su tafi tashin alkiyama ba wanda isa yi magana falatas mawa illa hamsan sai dai takun kafa kawai zaka ji adai babu magana wannan ba wanda isa yi magana sai dai illa man azina lahu rahman wa radiya lahu qawla sai nan da Allah madaukakin sarki ya zabe shi don haka mutane za su tafi zuwa ga wannan to mu je malam watar al mujrimina وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد Allah ya ce watar al mujrimina za ka ga wato kenan mujirmai yana ce mujirim shine mai laifi mai babban laifi kuma shine ake kilasa mujirim da haka mutanen da suke da manya-manyan laifuka da shirka da kafirci da manya-manyan kaba'irai za ka gansu yau mai izin a wani ranar mukarrani na ababen daurewa ne fil asfali a cikin wato kenan a cikin wato kenan sarkuna abinda ake daure mutum da shi a kafa sarkar da ake daure mutum a kafa don kar ya gudu ita ce ake kiranta safad jam'in sa shine al-asfad za a daddaure su a kafa haka haka za a kora su haka za a kora su to amma me yasa za a hada su saboda kamanceceniyar aikin su yawa wayannan mashayan giya ne a ciki za su tafo wayancan masu kaza ne a ciki za su tafo wayannan haka duk da za a hada su group group group group ɗinsu gwargwadon wato kenan laifukansu a wannan ranar tunda rana ce ta mulki allah maɗaukakin sarki zai nuna wa mutane matsayinsa ga wanda ba su fahimta ba za su gani don haka duk masu mujirmai masu babban laifi za su zo su a daddaure ne ba su zo lafiya ba yawanci masu shirka su ne wato kenan akan gaba don mu je malam سرابيلهم من قطران وتغشي وجوههم النار sarabilu min kadrani wato rigunansu sirbal wasu na fassara shi da wando amma galibi an fi fassara shi da kamis kamis kuma ita ce riga ko riga wadda take ta ciki ba wadda ta sama ba riga wadda take directly tana manna da jikinka ita ce ake kiranta sirbal to saboda haka za su zo da sutura kamar yadda wannan yake nuna amma tufar ta bala'i ne sarabilu min kadrani ko ko kudiran ko kitiran rigunansu wato kenan an manne su an dafke su da abin da ake kira man gelo man kwalta kwalta wannan da ake bayan musamman da ake kwalta wanda ake hadawa abin nan kwalta ko ya ake fasara shi da wasu ne wannan dai abin da muke zuba a cikin kasa za a gina kasa ta yi dankon nan kwalta kwalta kawai ko eh turanci ne ai ya ne na sunanta da Hausa eh to man gelo ko man gelo shine za a daddaba a jikin rigunan su haka a mulke ta abin da yasa aka ce haka shi asalinsa yana da wato kenan na farko baki ne na biyu kuma yakan bakanta mutum na uku kuma is highly inflammable yana da saurin kama wuta to ya sa sun sa kayan da duk wannan abin ne kuma aka canna wuta aka saka da kake tsammani saboda zai kama wuta ne da gaggawa hakan nan Allah madaukakin sarki yawa take nan zai kaddara musu Allah ka kiyashe mu rigunan su a daddabke take da wato kenan man kwalta wa tarsha wujuhumun nar fiskokin su kuma wato kenan wuta za ta lullube su Allah madaukakin sarki ya sanya fuska ta zama wato kenan ita ce ɗaya daga cikin mafi muhimmancin jikin dan adam ta haka ko matsala ya gani za ka kokarin kare fuskarsa zai iya haƙuri da komai ta same shi amma fuska zai kare amma kuma sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ce fiskar ne za a sa wuta yanzu ko kaddarawa kai kaddarawa kawai kai ka kaddara mutum an haɗu ko da wani gobara komai a ce nan ɗinsa gaba ɗaya kama wuta ya cinye kaddarawar kawai sai ka ji ranka ya ɓaci a wani in kuma da za ka kaddaro ɗin ya dawo kanka a ce kai ne ransa ya daga ɓaci to ina ga kuma idan ya faru a reality wani mangelan gaba ɗaya zai tashi kama wuta fa yadda kasan fetur ne haka zai kama sannan kuma azaba akan azaba kuma sannan sai a tsaro wuta ta zo ta rufe fuskokin mutane to kaga yanzu wuta ta kama fuskar mutum tana ci kaga na farko dole zai rufe idan ko bai rufe idan ba ma idan zai lalace zaka maganan gani shi a rayuwarsa wato kenan babu ita kwata kwata babu shi babu gani don za ta kona idan za ta lalace idan sai da haka bai san ma ina zai yi ba saboda wato kenan bala'in da ya same shi amma fa waɗanda aka ce a mujirame ne wataral mujirimina ba muminai ba ko saboda haka yanzu babban maganinsa shine kar mutum ya zama mujirim mujirim shine mai laifi ko laifin kuma wato kenan babban laifi to muje liyajzi Allah liyajzi Allah kullu nafsin ma kasabat inna Allah sari'ul hisab Allah madaukakin sarki ya ce haka zai faru da su ne lejaz Allahu kullu nafsin ma kasabat don Allah madaukakin sarki ya sakamta ma kowace rai abinda wato kenan ta tsorurita ya sakamta mata kowace kenan yanzu aljaza'u min jinsil amali sakamakon da aka musu a sakamakon aikin su da suka yi a aikin su ne shine ya ja musu kuma galibi idan ka ja ce kasabu tsoruri ana yin sa dan riba ne idan ka sai kaya kaje ka za ka sayar kana yin sadar riba ne saboda in ka sai kayan naira dubu ɗari anticipation din shi da za ka samu dubu ɗari da goma ko dubu ɗari da ishirin in ka sai na miliyan goma anticipation din shi da za ka samu akalla miliyan goma sha ɗaya ko wani abu makamancin wannan ko da dubu ɗari biyar haka ne ka sabu in kuma ta zo da sa'a za ka iya ninkawa to su sun yi kasabu a duniya don haka kasabun da suka yi shine wato kenan ijiram manya-manyan laifuka yanzu ka samu suka ko aka ce ma ka sabad don a sakanta wa kowane rai saurorin da ta yi na kasuwancinta ta haka ana tsammanin riba kenan ko don haka duk abin da suka yi azabar da za ta zo za ta ja musu mai karin wahala wato kenan a sakamako a matsayin ribarsu na aikinsu da suka yi kamar yadda 'yan aljanna mutanen kirki idan sun yi sallah raka biyu ko a sakamakon aikin da suka yi na alkhairi zai ja musu wato kenan riba a wajen aikin don haka aljanna zai zama wato kenan yau hakan nan dai abu ne in nan ka tafi akwai riba in ma nan ma ka tafi wato kenan akwai riba sai dai kawai mai addu'a Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu inna Allah lalle tabbas Allah madaukakin sarki sari'ul hisabi mai tsananin wato kenan hisabi ne yana mai gaggawan wato kenan hisabi yana da gaggawa ma'ana yana baya bata lokaci a wajen hukunci yanzu daga lokacin da dan adam na farko ya fadi ya mutu a duniyar nan zuwa lokacin da na karshe zai mutu mutane tiriliyan nawa kuma ranar da za a yi hisabin a karamin lokaci za a yi allah maɗaukake sarki zai yi zaɓi kuma a lokaci da kuma za a warware kome da kome duk matsalar da take tsakanin kowa da kowa allah maɗaukake sarki zai yi shi a gaggawa kuma a karamin lokaci kai ka ce kaman already kafin mutane su je su mutane yanzu za su fahimtar wannan ayar saboda an yi programming abubuwan ne idan lokacin ya zo kawai klikin za a yi sai a wasa abin shi ke kawai ko ba ka ba just klikin ne kawai za a yi ya yi klikin shi ke ne yanzu kayan abin da ka sa lambobin mutane gaba daya kowa da kowa kana klikin in one second ya wasu cikin wayar kowa haka da ko ba haka ba kaga mutanen da za su za su kowa fahimta in dai har dan adam zai yi wani abu kaman wannan fa min babu Allah ce ubangiji Allah yayi tunda nasu dan adam discovery ne a wajen discovery din sai ya gano saboda haka a sakan daya za a iya yin hukunci tsakanin mutane gaba daya ko kuma ma da yake Allah ne a menene rabin sakan yau to rabin zaka a rabin zaka Allah madaukakin sarki zai da haka inna Allah zari'ul hisabi Allah yana da gaggawa a wajen wato kenan yin hisabi to muje la za ba lagu hadha balaghun lin-nas wal yunzaru bihi wal ya'lamu annama huwa ilahun wahidun wal yadhakkaru ulul albab Allah madaukakin sarki ce hadha balaghun lin-nas wannan ida sako ne a mutane haza zai iya komawa kan ita wannan sura daga farkonta zuwa yanzu saboda ai da awa ta zo da shi ta manzanni tun daga farkon ayar surar in mun zo za mu ga da'awoyi ne na manzanni annabawa ga yadda suka yi kalar ta rusuluhum afillahi shakku kaza kaza kaza ta rusu sakon da manzanni suka kakkawo mutane don haka Allah madaukakin sarki da ya tare shi gaba da sai ce to wannan balagun i da sako ne wato kenan ga mutane haza balagul linnasi ko kuma haza zai iya daukan wato kenan shi kansa alqur'anin da muke karantawa domin alqur'ani an aiko shi ne dan i da sako mu mutane to haka haza din nan kenan wannan abin da ake karanta muku jama'a na alqur'ani da bayanan da ake yi na abubuwan kirki da wanda ba na kirki ba da yadda mutane za su tsira da waɗanda za su halaka duka wato kenan ana bayanin su ne don aƙi da saƙo wato kenan a mutane in an ce balag shi ne wato isarwa ko albalaga hiyar wusul ko ko kuma ta'ajetul ma'ana ila kulubi sami'ina ka ɗauki ma'ana ka kai ta zuwa ga zuciyar masu sauraro saboda haka kenan masu sauraron alkur'ani ana nuna musu yawan wannan alkur'ani da wannan ayoyin da ake karanta fa'i da saƙo ne ma'ana kenan an riga an iso ko an isar ko don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai tambaye ku a kaina ranar tashin alkiyama jama'a na isar suka ce ka isar yace Allah ka zama shaida don haka wannan qur'ani wato kinan balagul linnasi amma to me yasa za a isar musu da sako lin zurbi da musu gargadi da shi amma mutane gargadi a nuna musu to hanyoyin musulunci shi kullum abu a fili yake abubuwa na Allah madaukakin sarki balabalo shi dan ne yake bi kunkune na sako ai mun ga a baya yace inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi amma shi nasa sai yace wa'adtukum sai ya shiru bai ce wa'adal haqqi ba haka ne saboda ka Allah madaukakin sarki ya ya tsara wannan dan aima mutane gargadi wali alamu dan kuma su mutane su san cewa annama huwa ilahun wahidun ko lalle shi Allah madaukakin sarki abun bauta ne kwara daya wato kenan kaman su kar su shirka su nisanci duk abin da zai zai kawo wato kenan shirka a cikin al'amuran su Allah madaukakin sarki kwara daya ne shi ne yake da haƙƙin abota masa wal yatazakkaru ulul albabi sannan kuma mutanen da suke da hankali wato kenan su zama sun dauki gargadi sun dauki izna yawa doyin an faɗa tabbas wani zai kiyaye shine amfanin wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina sai ya zakaru man yaksha wa tajannabu al ashqa da sannu mai jin tsoron Allah zai dauki gargadi shaqi mara rabo shi kuma da sannu shine zai nisanci wannan to masha Allah to mu je mallam suratul hijri makiyatun wa hayatisun wa tis'una aya بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين
wannan sura ita ce da za mu shiga muka ƙarshen tafsirin wacce sura ibrahim sai sabuwar sura ita ce suratul hijir hijir yana da ma'ana da yawa ko? yawa hijir yana nufin hankali lizi hijir masu hankali kenan ko hijir ne wani lokaci na nufin dutse hajar aswad ana kirsa hijir aswad wannan dutsen na ɗakin kaba din nan sannan hijir yana nufin wato kenan kogo hijir yana nufin abuwa da a takaice dai yana nufin wato kenan wa'insu al'umma da Allah madaukakin sarki ya aiko musu da wani sako ka zaba ashabul hijr ko menene al-mursalin yawa mutanen samudawa kenan wanda suka tona wani rami a cikin dutse suka shiga suke wato kenan lamuran su kuma shine maqsudin hijr a cikin wannan aya din a wannan sadad din da muke ci sura ce wanda Allah madaukakin sarki zai mana bayanin mutanen annabi salihu sune samudawa ko wa ila samuda akahum salihah yawa Allah madaukakin sarki ce alif lam ra wayannan harufa Allah madaukakin sarki shi yafi sani wato kenan ma'anan su abinda malamai suke ishara akan su shine cewa suna daga cikin abinda suke nuna mu'jiza na alqur'ani saboda alqur'ani Allah madaukakin sarki ya nufi zai sauka da shi a kabilan larabawa a daidai lokacin da yaran su yake da karfi sosai a duniya ya kuma kai fik ɗinsa a wajen wato kenan fasaha da balaga sun kai matsayin suna sai da kasuwa gaban kwana arba'in ana cin kasuwa ba dare ba rana ana tara mutane masu iya magana da larabci da fasaha kuma Allah ya nufin zai aiko alkur'ani a cikin mutanen sai zama mu'ujidar da Allah zai aiko musu sai zama ta jinsin yaren da suka fi kwarewa saboda ai ba za a yi maka barazana ba face abin da kake gadara da shi a nuna maka baka san komai ba yanzu da an kawo su wani abu da sai sai ba su gane bane haka ne yawa yanzu mutumin da bai san kan waya ba in ka kawo zaka masa baya sai ce ai dan bai san ilimin ta bane amma ka je ka samu guru akan ta wanda ya san komai ne komai sigirar din ta sai ka nuna masa ashayi yanzu ne ma zai shiga primary 1 akan lamarin to sai ka fi bashi mamaki don haka Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani da balaga irin wadda wato kenan ta juya kwakwalansu don haka ya faro da wasu surori suka fara da irinsu alif lamin kamar wannan ta fara da alif lamra da sauransu amma duk da balagarsu ba a tabbaci inda suka yi inkarin me yasa ake farawa da wannan ba kuma tabbas sun san cewa akwai wani hikima da balaga da fasaha da Allah madaukakin sarki ya tanada a cikin wannan kalmomi to da ka Allah madaukakin sarki ya fara wa'annan wanda shi kadai ya san abin da yake nufi da wa'annan arabi tilka ayatul kitabi tilka isharatu lil ba'id wancan wancan ko ba haka ba ishara ne na abin da yake ne zan je haza nan zaka wancan hazihi wannan tilka wancan yanzu ana magana ayoyin alkur'ani da yake tilka ayatul kitabi wancan nan ne sannan sune ayoyi na littafin Allah madaukakin sarki ai ma'anan wannan shine ayoyin Allah madaukakin sarki suna da daukaka sosai ana nuna ma daukakan ayoyin wayanta da kake gani masu manya manya ga su mai girma a nesan nan to ayatul kitabi sune ayoyin littafin Allah madaukakin sarki ko kuma badali da wannan tilka ayatul qur'an ayatul qur'ani mubini wayancan sune ayoyin badali kenan ko wa'yanta su ne ayoyin ƙur'ani wanda yake bayyananne in an ce mubin shi ne wanda yake cike da bayani a ƙa'idar balaga suka ce akwai bayan akwai ma'ani akwai menene akwai bani kuma za ka gani galibin ana maganar balaga akan fara da bayan saboda bayan shi ne bin hanyoyi daban-daban daban don isa zuwa ga abu guda ɗaya abu ɗaya ne wannan ake so a siffata wani sai ya fudi wata hanya ta hanya ta hanya sai ya zo tan zai kawo ka wani kuma ce wani hanyar ta yi ta yi wayar fahimta sai ya kawo ka ta wata hanya daban-daban da ya zo ya yi maka bayanin wannan ƙur'ani yana da irin wannan akan abu ɗaya zai iya fito da shi da asalib daban-daban amma duk targetin din shine dai wato kenan abu ɗaya to da haka alƙur'ani ayoyin Allah madaukakin sarki ne wanda suke cike da bayani ba dan komai ba dan mutane su fahimta saboda wani in ka bi da shi ta nan ba zai fahimta ba amma da ka bi da shi ce ok haka ne yanzu ya gane kenan ko to daga duk hanyar da mutane za su fahimci abu su fahimci sakon Allah madaukakin sarki to Qur'ani ya bi wannan hanya din to mu je malam ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين Allah madaukakin sarki ce rubama yawadul ladzina kafaru sau da yawa kafirai suna fatan ko suna burin laukanu musulmina ina ma ban a ce su musulmai ne kalmar rubba ba ta shiga cikin wato kenan fi'ili ba ta shiga mafi'ili sai dai idan ta dogara da ma in ta dogara da ma za ta yi za ka ce rubba ma ya waddu kaga ta shiga fi'ili mudari rubba sa'imin ko kuma rubba muhammadin qama to kaga za ta iya shiga cikin fi'ili madi kawai da ta iya shiga cikin fi'ili mudari amma sai ta dogara da ma amma in ita ɗaya ne sai dai ta shiga cikin suna kenan amma ba cikin aiki ba mun fahimci wannan idan kuma ta zo cikin aiki asalinta tana nuna abu ɗan kaɗan ne amma kuma wani lokaci takan iya ketare haddinta ta nuna abu wanda yake mai yawa yanzu an ce rubba ma ya wadin lazina kafaru yana jifa jifa za ka iya ganin kafiri yana sha'awar ina ma mai shi musulmi ne ina ma mai shi musulmi ne akan wani malamai suka kawo hadisi wanda da ranar tashin alkiyama bayan an hisabi mutane wasu sun tafi wasu sun tafi aljanna kafin a yi hukumin nihai na zaman aljanna ko zaman wuta akwai musulmi wanda suka yi laifi manya-manya aka kai su wuta mashirakan ciki za su ce kuka tauhidin ko bai muku amfanin ko bai ba kun yi sallah kuma ga mun mutane da ku to idan suka yi hakan sai Allah madaukakin sarki in suka musu wannan gorin a wannan lokacin Allah madaukakin sarki zai ce duk mutumin da yake da misalan zaracin da tauhidi zai kawo wanda zai zai ceto shi saboda ka duk sai a fitar da su duk wani mai tauhidi ko da misalan zaracin ne za a fitar da shi a wuta kai shi aljanna to a wannan lokacin kafirai za su yi fatan ina ma masu ma musulmi wala da sun fita ruba ma yadda lalzina kafaru laukanu musulmi na za su yi ta da aka zai iya yiwa kuma yana iya yiwa a gidan duniyar ma haka ta faru sau da yawa za ka samu arne yana sha'awar musulmi ko kwanan na ga inda wani wani dan agaji a katsina ya samu wata jaka ta kudi ko ina jin da yawa mutane sun ga wannan jaka ce ta kudi ya kai sama da miliyan 100 amma ya je ajiye a gidansu ya ɓoye kuma je rahoto a police station kuma ya hana inda kudin yake har sai da aka sami mai kunin aka za ka dauka aka bayar sai na ga ɗaya daga cikin wanda suka watsa wannan suka sharin wannan bidiyon suka yi comment a kai wata arniya ce daga cikin abubuwan da take faɗa tana yaban hausa da musulmai daga ciki take cewa kai watakila ma ni kam hausa zan haura kuma musulmi saboda ta ce mutanen kirki ne kaza kaza kaza kaza a fili wannan matar ta nuna cewa tana shahada hausa ma ba ta iya faɗa ta ce hausa hausa muslim hausa muslim saboda ka sai ta nuna cewa tana sha'awar kan da musulmi za ta aura kaga wannan matan da za a samu musulmi su je kusa da ita la'alla za ta iya musulunta ba saboda ka ana samun irin wannan jifa jifa wadda za ka ga sun yi sha'awar wata kenan musulunci kuma wasu masu kan musulunta din Allah madaukakin sarki ce jifa jifa haka za ka gama ko kuma in mun dauke shi ribba littafir sau da yawa ma kawai za ka ga haka tana faruwa domin ai da yawa wadda suka sha'awar musulunci din suka suka kabe lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi nawa ne bayan kadan bane ai sha'awar ne yasa mutane suke ta shiga ya suke ta shiga suke ta shiga har aka je matsayin izaji a rasulullahi wal fata ai duk kafirai ne amma suka yi ta shiga ra'aitan nasa ya dukuru na fidi na lahi afuwajen suka dinga shiga wata gina cikin musulunci wata gina gungu-gungu saboda haka yanzu kenan a nan yawanci abin da ya sa ake sha'awar musulunci in maɗauki kes don wannan matar shine ɗabi'armu halayenmu shi yake ba su sha'awa aka ce ba za ku iya taɓa bitin ɗinsu da dukiya ko wani abu ba amma ku bitin ɗinsu da kyawawan hali yanzu kaga kyakkyawan halin wannan dan agaji ya sa wato kenan musulunci ya daga kimansa a idon kafirai a duniya saboda haka kullum halayenmu na alkhairi da za mu rika nunawa yana daga cikin abubuwan da suke sawa kafirai su sha'awar addininmu kafirai su sha'awar addininmu don haka kenan kamar ana karantar da mu ne mu yi abin da kafirai za su yi sha'awar shigowa cikin addinin musulunci mun bayyana wannan to mu je malam
ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون الله ودك ذلك يجي ذرهم ياكلوا ka kyale su wance zarfin ma'ana ka zuwa musu ido ka rabu da su ya akulu su zama a duniya nan ya zama ba su da aikin yi sai cin abinci su ci su shayar da suka ga dama waye ta su kuma ji daɗi yadda suke so su ji daɗi wayar hihim al'amal burin duniya ya zama wato kenan ya shagaltar da su ka kyale su amma fa fa sofa ya alamuna da sannu za su san menene Allah madaukakin sarki ya tanada musu mana da sannu za su san da ruwa ake shayi zarfum ya kulu ya tabbata yanzu kaga wannan gashi da ba an ci a bar su ne ko kamar license ne aka ba su amma ga mai hankali fa ai barazana ce ai barazana ce tahdid ne Allah madaukakin sarki yake musu wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza lam tastahi ko ina bima adraka nas min kalamin nubuwatil ula ko idza lam tastahi fasna ma shit in kai baka jin kuya je kai abin da ka gada ba ko an baka garanti ne ka je kai abin da ka gada ba ai barazana ce okay kai mara kunya ne to bismillah ka ci gaba ai ma'ana kira akwai aikiba wanda za ta zo ta nan Allah madaukaki sarki yana magana da kafiran makka sannan hukuncinsa zai iya jan bazan sa kan wato kenan kafiran duk duniya kan zai iya hawa kan musulmai ma a kyale mutane su yabo da suka ga dama amma duk wanda ya san cewa akwai aikiba kar mutum ya tsammanin zai mummun ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah masu aikata alkhairi a gidan duniya su ne masu aikata alkhairi su ne wanda za su shiga cikin alkhairi ranar lahira ba zai yiwu kai abin da ka ga dama a duniya ba sannan kuma ka je ka tanka abin nan ko yawwa al'aqilu man bada bi nafsihi wanda ya gyara kansa ya fara gyara kansa shine wanda yake mai hankali to mu je malam wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum Allah madaukaki zai ce ma ahlakna min qaryatin babu wata alƙarya da muka halakar kafin wannan alƙarya al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama illa wal hakitabu ma'lum face tana da wato kenan littafi sananne wanda aka rubuta ajalinsu da ayyukansu da dalilin da yasa aka halaka da wasu su kamar samudawa sun saba wa Allah madaukakin sarki amma akwai documentation na duk ayyukan da suka yi wanda shi ne suka yi sanadiyar da aka halakar da su kuma akwai documentation wanda ke nuna cewa ga lokacin da za su fara rayuwarsu ga lokacin wato kenan da za su kare ta kuma babu abin da zai nuna maka cewa an zalunce su akan wato kenan hakan nan haka adawa haka kuma wato kenan wa'anda suka zo bayan su duk garin da kaga garin an halaka shi kamar Sodom mutanen Annabi Lot da sauransu to sakamakon aikin su ne kuma sai an je an ja kunnan su sai an nuna musu gaskiya an nuna musu kamar da kai in ba su dauka ba shikenan illa laha ko illa wala kitabu ma'ruf to mu je
ما تسبق من أمة نتلها وما يستأخرون الله مدوك تريك ما تسبق من أمة أجلها babu wata al'ummar da za ta riga ajalinta riga ajalinta shine wato kenan al'ummar ta zama ta halaka kafin lokacin ta yi babu mutumin da zai mutu kwanarsa bai kare ba ko wannan shine akidan da muke akanta duk wanda kaga ya mutu to kwanansa ya kare amma mutanen maka a baya suna da wani aƙida cewar mutum zai iya mutuwa kwanansa bai kare ba kuma har yanzu a cikin kabilin duniya na ana samun haka ko yawwa yanzu kasan yarabawa in ka je musamman bangaren wanda ba musulmi kuma har ma musulmin su suna da wani aƙida idan aka zo aka harbe mutum ko aka sare shi ko aka wani ganganci a kansa sai ya mutu sai su ce kwanansa bai kare ba kawai kashe shi aka yi da haka suna da bilif cewa zai sake dawowa zai sake dawowa kuma shaidan ya sa wannan abu ya yi karfi a cikin zuciyarsu ta yadda sun yadda hakan za ta iya faruwa don haka wani lokaci sai ya sauwala musu mutum zai mutu sai kuma mutanen garin ko yan uwansa kuma su rika ganin sa a wani gari ya kuma shaidan ne ke sauwala musu irin wannan amma aqida ta alkur'ani shine cewa babu al'umman da za ta mutu ko a halaka ta face ajalinta yayi ba za ta riga ajalinta ba kai ma ba za ka riga ajalinka ba kamar yadda kuma ba za ka yi tsallakewa ajalin ba in yazo shi in lokacin yazo ba za a wuce ba ko yawwa in kuma bai zo ba ba za a yi abin nan ba la yastakiruna sa'atan wa la yastakdimuna ba za a jinkirta musu awa ɗaya ba ba za a gaggauta musu wato kenan awa ɗaya ba kuma ya sta ake runa shi ne ba za a jinkirta musu ba ba za a jinkirta musu ba za a musu gaggawa ba to muje malam وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون
Allahu akbar Allah madaukakin sarki ce wa kalu sai gashi sun zo suna cewa ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr ya kai wanda aka saukar masa da azzikr azzikr anan ana nufin alqur'ani ne ko kuma zikir yana nufin daukaka ko zikir yana nufin gargadi ko yawa amma dai anan azzikr ana nufin alqur'ani don haka sai kafiran maka suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr ya kai wanda aka saukar masa da qur'ani aka saukar maka suna adiresin dinsa suna kirasa ya kai wanda aka saukar masa da alkur'ani zai muka fahimta nan kenan sun yadda an saukar da alkur'ani ko kuma sun yadda a shi annabi sallallahu alaihi aka saukar ba a su aka saukar ba don haka sun yadda akwai alkur'ani amma akwai aƙida da take cikin zuciyarsu ce ba za su yadda da shi ba ba za su yadda da alkur'anin ba don haka jawabin wannan shine suka ce masa innaka lamajnun kai mahaukaci ne ba ka da fahimtar al'amura abinda suke fada kenan ko yawwa kenan yanzu idan aka ce al'insanu a duwa jahila dan adam yana gabar abinda bai sani ba kullum ba su ɗayan biyu ko dai ba su fahimci alƙur'anin ba don haka abinda ya zo da shi yake tattare da shi ba kwata-kwata ba za su yadda da shi ba don haka abinda yake ma ɓata lokacinsa yake yi ko kuma sun fahimce shi sun ƙi gaskiyar lamarin wannan yasa a matsayinka na musulmi mai da'awa mai kira mutane zuwa ga musulunci za ka ba mutane uzuri sai ka kadara cewa ba su fahimce ka bane domin in sun fahimta to ba za su yi gaba da kai ba haka ne su hali yake cewa ɗaya daga cikin wanda suka sa hannu zamanin annabi sallallahu alaihi lokacin da aka yi tiriti na hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rubuta min muhammadin rasulillahi su hali ya ce wallahi ba mu yarda da wannan kalmar ba da mun tabbatar kai manzan Allah ne ba za mu yake ka ba don haka a goge rasulullahi nan yarjejeniya ne fa za a yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanen makka ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga makka zai je umra su kuma sun fito sun ce yakan su sai dan sun tare ba za a je ba aka ce a yi yarjejeniya a yi sulhu to a wajen rubuta aka yadda da abin da za a rubuta a cewa za a rubuta a ba su document su su dake document ya ce min muhammadin sayyidina ali ya rubuta min muhammadin ko haza ma salaha alaihi muhammad ko haza ma salaha alaihi rasulullahi ahal makkata sai suka ce da mun san kai manzan Allah ne wallahi da bamu yake ka ba haka suhail ya fada don haka ce sai a goge rasulullahi nan sai na ce ba zai goge ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya za a rubuta ka ce haza ma salaha alaihi muhammad bin abdullahi haka muke so ka ce wannan shine sulhun da aka yi tsakanin Muhammad bin Abdullahi da mutanen Makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka goge din ni Muhammadu ne kuma bin Abdullahi ne kuma ni Rasulullahi ne saboda haka yawanci muna da ci da zuci a wajen wato kenan abu da an mana abu sai muka ga mai reacting kuma mummunan reaction a a tsaya abi abu a hankali duk wanda bai fahimta ba ka tsanna ka kokarin ganar da shi in ya fahimta shikenan ka sauka kanka amma in bai fahimta ba ma dama bai fahimce ka ba to yana na akan wato gidan abin gabasa da adawar ka ne amma wallahi da yawa in sun fahimta za su wato kinan zo saka ce masa innaka la majnun lalle kai wato kinan kokolwarka ba a daidai take ba don haka ba za mu yadda da maganarka ba lauma ta tina lauma ta tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin yawwa yanzu abin da muke so laumata tina ai menene dalilin da yasa ba za ka zo mana ba laumata tina ai hallata tina yanzu meye dalilin da yasa ba za ka iya zuwa mana bil mala'ikata da mala'iku ba eh amma kai mun san ka mun san mahaifiyarka mun san babanka mun san lokacin da aka haife ka komai da komai naka kuma yanzu za ka zo ka ce mana an maka wahayin alkur'ani in gaskiya ne mala'ika ya zo daga sama yana bin ka jama'a ku zo ga abin da Allah ya ce malaka ce eh haka ne ku bi su ko kuma zai yi hakan din ne ai mutanen da aka aiko musu qur'ani ba mala'iku bane da mala'iku ne sai aiko musu mala'ika dan uwansu amma tunda mutane ne to mutum za a aiko musu dan uwansu saboda shine za su fi fahimtar yaransa amma mala'ika in zo ka ai ba maganar imani ta tilas ne yanzu mala'ika zai zai kewaye gari ne ce ga sakon Allah fa da kake zaki wani ya ce bai yadda ba eh yanzu ya zama ta karfi amma Allah madaukakin sarki ya bar mutane su bi ikhtiyariyan kowa ya yi out of contentment kowa ya zama shi da kansa ya zaba in ma shakiran wai ma kafuran don haka shi ne saboda ba zai yiwu ba da Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku a ban kasa da sai ya musu da mala'ika amma tunda ba mala'ika bane a ban kasa ba don haka ba za a yi musu mala'ika ba da mata tina bil mala'ikati ko me yasa ba za ka zo da mana da mala'ika ba in kunta min as-sadiqina in ka kasance daga cikin masu gaskiya wannan tambaya ta su akwai ta'annuti a cikin ta akwai tambayar kure ana son a kure annabi sallallahu alaihi wasallama ne yau ka san wani lokaci idan mutum baya son karban gaskiya maimakon ya tsaya nazarin hakikanin lamari sai ya kokari ya kawo dalilai wanda suke ba su da tushe saboda ya sa problem a ciki sai ya zama maza abin ba yanzu masu karamar kwakwalwa da sun jaca in gaskiya ne kawo mana mala'iku mana sai ce wallahi haka ne kam kaga da mala'ika ya zo mana yanzu an warware wannan matsala wannan masu karamar kwakwalwa kenan amma asalin mutane masu tunani mai kyau su kuma su za su tsanna su yi nazari su ga cewa menene probabilities na gaskiyar wannan lamarin menene kuma probabilities na rashin gaskiyarsa sun tantance su gane ina gaskiya take don wata kenan su karbe ta yanzu wannan magana ta su akwai ta'annuti a ciki shine cewa ana son a kure annabi sallallahu alaihi don akwai inda suke cewa in kana so mu yarda da kai sai ka je sama ka sako mana da littafi ka je sama suka ci kai ka ko ka je sama ma lallumina lirikiya ka ko ko ka je sama ma muganka ka tashi ta tafi sama to sai ka ta mana da wani littafi a can ba wannan alkur'anin ba ka kawo mana wani littafi daga can sama ko kuma su ce masa a'a kawai yanzu duduwa tsuma kana ebe su ya zama an mai da shi gona mai kyau mu samu inabi mu samu kawo mai da komai mu rika ci to sai mu yadda ko kuma su kirkiro wadda su kirkiro wadda su kirkiro wannan ko kuma sama ta faɗo mana eh mu zama sai mu tabbatar da da gaskiyarka to duka waɗannan tambayoyi ne da dabaru na ƙin karɓan gaskiya saboda ba za su karɓi ta shi yasa ake cewa akwai ta'annuti a cikin wata kenan akwai ƙin gaskiya a cikinsa yawwa in bai musu haka ba bai zama mai gaskiya ba wanda kuma haka ta yana faruwa a irin wannan zamanin namu duk wani mai da'awa da zai da'awa mutanen da ba sa son da'awar za su kawo su dalilai wanda suke very flimsy excuse excuse wanda zai ba su dama ya zama musu karɓi wata kenan wannan sabon ba to Allah sauka to mu je
ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين الله مرحبا تركي تيجي ما ننزل الملائكة والله برام سوكد ملائكة وبرام سوكد ملائكة إلا بالحق سيدي أكم مغانا تغسكيا مغانا تغدا ديا إن ملائكة يزوشي تو أرغا أنغما يوم يرون ملائكة la bushra yau mai zillil mujrimina ran da mala'ika ya zo to duk wani mujrimi ba za mu ce masa albishir ba ba za a ce masa albishir ba ɗayan biyu ne dama ransa za a karba in ka ga mala'ika ranka ne za a karba yanzu yadda muke nan duk wanda yanzu muna zannin na ya ga mala'ika to ya san cewa an zo za a tafi ransa ne to ta ina zai kwana mala'ika ya zo shi wa zai jira shi eh wa ma qalu idan munzarina kuma in lokacin ya zama za a saurara musu ba kaji ba za a jira ka kwana ba babu magana kwana sauraka da mala'ika ya zo tashi mu tafi kawai an gama kuma babu yadda mutum ya iya saboda haka karsi fatan zuwan mala'ika to mu je mana إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله ولو كذلك إنا نحن نزلنا الذكر lalle mu ne muka saukar da azzikir azzikir muka ce menene da azu alqur'ani da haka mu ne muka saukar da alqur'ani wanda kenan nan Allah madaukakin sarki yana tabbatar musu da cewa Qur'anin nan su daina shakka a kansa Allah madaukakin sarki shine ya saukar da shi inna nahnu nazzalna dhikra mu dinnan inji ubangiji mu ne muka saukar da wato kenan gargadi shine alqur'ani wa inna lahu lahafizuna kuma mu ne masu kiyaye shi mu ne masu kiyaye shi ta yaya Allah madaukakin sarki yake kiyaye alqur'ani tambaya nake ta yaya Allah madaukakin sarki yake kiyaye alqur'ani yace shi ya saukar da alqur'ani kuma shi zai kiyaye shi na yawwa na farko an ba da dama a mutane sun haddace shi a cikin kira za su ta yadda za su da abin da yanzu da ka abin da yanzu a cikin masallacin mun na in ka bata alkur'ani take za ce maka nan ba haka bane Allah madaukakin sarki ya sa shakir zan mutane yanzu kafin ka samu mutanen da suka haddace bible tun daga genesis har proverb ba abu ne mai sauki ba tun daga genesis har proverb amma za ka sami mutane wanda suka hadace mata ma tun daga bakara hannasi haka ne ba za kuma su kirgu ba wannan yana daga cikin kiyayewa alkur'ani sannan na biyu eh yau ba na haddan bible ko duk kishi ne duk kishi amma kuma too late to cry when the head is cut up littafin da aka sauka da shi saboda shekara dubu biyu sai yau za ku fara koyon haddansa in ka samu man kami bawa sai ka samu wani a najeriya ne domin su ne kirista da suka fi kowa kishi suke yin abu ido a rufe amma sauran kasashen kirista ce yaushe za su tsaya suna maka wannan ba za su zanna su haddace maka don ba zai haddace ba ba abu ne mai sauki ba yau sannan ba su haɗa kan littafi ba akwai bashin da yawa akwai bashin da yawa king james bashin wane ne eh bashin new testament old testament din akwai bashin da yawa kala kala akwai st barnabas ko da sauransu har a yanzu ana discovering wa'insu bible din wanda ake tunanin su ne na annabi har a wannan zamanin ana discovering wa'insu sabon bible sannan daga ciki ko akwai documentation an riga an rubuta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ransa an rubuta shi ko akan takadda ko akan fata ko a lanka fada ko a zarban dabino duk an riga an rubuta shi zamanin sayyidina abubakar Allah madaukakin sarki kin samu su tare da tunanin sayyidina umar aka tara alqur'ani aka yi kofi guda daya a rubucen sai zama a dunkule wani a zamanin sayyidina abubakar aka yi shi don haka original copy yana nan shine asalin original manuscript zamanin sayyidina umar aka ɗauko wannan guda ɗayan yana ƙarƙashin na na hafsatu ƙarƙashin kulawa na na hafsatu aka zo aka yi copies guda shida aka aika marakizul islamiyya saboda huzaifatul yamani da suka je azerbaijan yaƙi ya dawo yake cewa makalifa to adrikin nas qabla ayyaktalifu fil qur'an kai riski mutane kafin su samu sabani a cikin alkur'ani saboda kowa in yaje ya haddace alkur'ani in ya zo rubutawa sai ya rubuta da irin harshen sa yanzu kamar misali bakano in zai rubuta abin yanzu in zai karanta fata zai ce wala ralina to ra an ya zo rubuta ya rubuta ra ba zazzage in zai ce wala lalina daga sha mamaki babban malami matsanin fiqihu a zariya zai ce wala lalina to a wajen rubuta sai aka rubuta lalina ka ga samu sabani ka je ka gurin yarba za ka ce hausu fillahi mina shaitani rajim haka zai rubuta rajim ka gani so duk qur'ani ne amma kuma wannan za su je su ta yada irin wannan wanda su ta yada irin wannan wanda su sai Uzaifa bin Limani ya fahimci wannan problem ya zo samu sayyidina Umar ya ce musu to adrikin nasu qabla an yaktalifu fil qur'an ka riski mutane maza kafin su zama sun saba a cikin alkurani za ka ya gaya masa danjin sai na wasu aka karɓo wani abu na hafsatu aka je aka yi six copies aka tura maraki zil islamiyya kofi ɗan ɗaya wannan shi ne ake kiransa al-rasim usmani wanda ke da stam na sayyidina usman aka ce kuma duk wani wanda ya san ya rubuta wata takarda ta alkur'ani da irin yaransa ko tunda musulunci yanzu ya tsallake kasar laraba ya shiga abin ya kawo aka yi sinadarin duka aka kone su aka ce to ya dauki wannan ya kwafa wannan shine original manuscript kaga wannan ma kariya ce da Allah madaukaki sarki yayi ma alqur'ani sannan daga cikin kariyar saboda matsalar ilimin nahwu sai ya fito ilimin nahwu ya fito saboda matsalan raf'a da nasba da menene da sauransu ko mutum ya ce inna allaha bari'un minal mushrikina eh wa rasuli ko wa rasulu shine daidai din ko eh yau wato yace wa rasulihi ai kaga ya bata Allah ba shi ba mushrikai ba shi ba manzon Allah aka ga karatu ya baci to sai aka ce sayyidina ali a gyara wannan a dauki mataki akan za ka kira abul aswad addu ali ya ce ka rubuta ka'idan nahwu aka rubuta ka'idan nahwu wannan yasa aka samu saukin wannan da haka sake kiyayewa alkur'ani ko yawwa sannan kuma sai ya zama babu bambanci tsakanin fa da gainun babu bambanci tsakanin nun da ta da ya da fa da duk babu babu bambanci tsakanin gainun da abin nan zamanin hajjaj bin yusuf a saka aka aka sa musu annukat ko aka sa saka musu wata kenan dugo wannan ma ya taimaka wajen kiyayewa sannan sai wannan wannan ne shakal wannan wasulan da aka yi duk dan dai a dai fitar da mutane daga rikici ko yawwa wannan malamin yadda yake ta wani ne abul aswad ne kuwa yake ce tara almajiransa yake ce zo ku zo kowa ya dauko qur'ani ku rubuta yace ku zanna ina karantawa yace in na zo idza ataitu harfan aw idza ataitu ala harfin fa dammamtu fami in kuka ga na, na dunkule baki na haka to ku sa masa damma wa idza fatahatuha ala harfi faj'alu lahu nukdatan da da faru nukda ne da sa musu dugo a samansa wa idza kathartu fami faj'alu nukdata tahtahu to daga ba shine wannan aka mai da shi damma wannan aka mai da shi fataha wannan aka mai da shi wato kenan kasra da sauransu to duka wa'annan dan wato kenan me kariya ne ga alqur'ani Allah madaukakin zake inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna shi ne sa wa'annan nukan mun yi magana hajjaji bin yusuf a sakafi ko akwai mai nukda bambancewa tsakanin fa da gai da da za ko yawa ta da ya da abinan da ba da sauransu duk bambance su bambancin sadugo wanda zai bambance tsakanin wannan da wannan da mutane su fahimta yawa sannan sai kuma mai wasali lokacin ne sai kuma wasali da sauransu ko sannan daga cikin kiyayen da Allah madaukakin sarki ya yi wa alkur'ani bayan an kirkiro ilimin nahawu ilimin balaga ya zo shi sannan daga cikinsa tafsiri ya zo shi saboda kare ma'ana daga kan ibn jarir al-dabari wannan aya ga abin da take nufi wannan aya saboda kar wani daga baya ya zo ya ce ga abin da take nufi sabanin abin da yake na asali duk waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya yi su ne don wato kenan ba da kariya alkur'ani don haka shi sa alkur'anin ko mutane suna kan hanya shi yana nan idan mutane sun sau hanya ma shi alkur'ani yana nan dan da suka yi shawara su dawo kan hanya yanzu su dauka su kade masa kura su ci gaba da aiki da shi saboda haka hanyoyi da daman gaske da Allah madaukakin sarki ya ba da kariya alkur'ani za mu dakata nan ana ce mana lokaci abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya amsa mana ya ba mu ladan abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya da mu kusuran ka ba mu ikon gyara kuma ka yafe mana wassalamu alaikum warahmatullahi